الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya tawili fi ma'ana tanzil tafsirin na abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu da rahmatu a mun kwana a cikin suratul bakara kuma muna shayi na sha biyu kuma muna daidai da inda allah maɗaukin sarki ke cewa wa minan nasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين bayan bayani ya gabata akan abin da ya shahi wato waɗanda an kawa lullubi aka sanya musu gishawa ga ido da zuciya sai aka jibiyo kuma ana bayani cewa wa menan nasu a cikin mutane akwai asluhu unasu huzifat hamzatuhu takfifan wa uwuda anha harfu ta'rifi wa shiqaqihi min al wa don haka shi nafi asali ya unafi amma an sha ya hamzar sa ta hafifan aka baddala harfa tarif annafi kenan kuma an istiqaqi ne daga daga bayyana min al-unas unas dinan az-zuhur kama miye jinnan jinnan kamar yadda aka ambaton aljani aljani wato ana ce ma jinnu jinnan listinanihim domin ɓoyuwarsu shi ko nasu ana ce ma mutum unasun min al'unsi wa zuhur wa an fihi liljinsi aulul ahadi ai allazina kafaru huwa fi mahallin rabbi habarun mubtada'uhu man yaqulu amanna billahi cikin mutane akwai wanda ke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da rana ta ƙarshe shine wani rana alkiyama li'annahu akhirul ayyami domin shine karshen kwanuka wa min mawsufa iz la ahada ay annasu yaquluna aw mawsulatun ala al-ahad ay ne yaqulu allazi yaqulu muradin bihi ibnu ubay wa ashabihi wa nuzra'ihi Waɗanda ake nuhi abdullahi dan ubayu da iri ire ne da kuma abokaninsa wa ma hum bi mu'minina suna cewa amanna amma su ba masu imani bane ru'i fihi ma'anan man aka ce wa ma hum ba ce wa man hum ba wa fi lamiri yaqulu lamzaha hum walam yaqulu wa ma aman takidan wa mubalagatan fi takzibi لأن إخراج ذواتهم من عدد المؤمنين min من نوع الإيمان عنهم wato domin haddasuwa alhali ga gangar jikinsu daga adadin ƙidan muminai ya yi mubalaga da kore imani ga barinsu fi ma bu zamani ga zamanin da shuɗi, wani za a kada nabiyu bilba'i don haka Allah ya karfar da korewa da ba'u ya ce wa ma hum bi mu'minina yukhadi'un Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخ يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون تو bayan wannan abin da suka yi na wato ƙarya cewa su masu imani na alhali ƙarya ta an kore imani gare su da kuma zatin jikinsu an ƙidaya su ba cikin muminai ba yukhadi'una Allah kuma suna wa Allah mukhadi'a suna yaudara addinin Allah wallazina amanu suna yaudara waɗanda an masu imani bi izhari da bayyanar da khilafu sabanin ma abdanu abin sun boye min al-kubri na kahirci li yudfa'u anhum do a tunkuɗe gare su ahkamu dunuwiya do abin da aka yi da su cikin duniya ayi kuma ka a kashe su matsayin su na kahirai wannan yaudara sun riƙe ta matsayin kariya domin a ɗauke su masu imani wal khada abinda ake ce mai yaudara an tawahama gairuka ilahu ma fi wato ka ɗauki hankalin ɗan uwanka ka gwada mai ka yarda da shi abinda da ya kasu shi ka kasu amma su a tsanin abin ka ɓoye minal makaruhi na daga abin kyama don mi kai haka gare litan zira hu don ka gwabtar da shi ma huwa bi sanadi ga abin da ya aza abin da ya ɗauka sai ka ɗauko shi ka aza shi da kai da shi duɗai ka gwada mai yarda alhali ƙarya ke ba kai da shi ba wannan yaudara ke wa asulu abin da asali ne a situr wal ikhfa wato tawa da ɓoyewa wa minhu daga gare an ka samu al-muqdaq lil khazana wal mufa'ala huna wato kenan wanda ake yaudara ko mufa'ala mukhada'a nan min wahidina na ba mun yaudar juna ba domin Allah bai yaudara ce kama ka ce a ƙarfin lissa lokacin da barawa ya shiga gidanka ko ko zo dauki kayan ka bi shi shin kun bi juna na ka bi shi kai sannan ka azartar da shi ai bai rama ba saboda haka nan mukhada'a da gudana to missa an ka ambata Allah wa zikrullahi tahsinun ambata Allah tahsini ne li'anna yukhadi'una bayanun li yaqula wato man yaqulu kenan bayani na gari shi awsinahum bi zikri awsinahum ko ko bina yusaru ma huwa al-garabu yana ambata abinda abu kata minu da gari shi illa annahu ukhrija sai dai an yi da shi fi zinatul fa'ili a cikin awon fa'ili lil mubalaga iz huwa ablagu min fi'ilin don ya yi fi'ili zama mubalaga ja'a bila muqabalatil mu'ari ya zo bai da wani mai abin da muqabalata da gitta ne daga ma'arala da shi wa ma yu khadi'una to a bana da Allah mai karanta ba su yaudara kowa bil alif li fi in min kasirin wa abi amr wa qara al baquna wa ma una wanda Allah mai karanta kenan ko ba su yaudara kowa illa an fusan sai kanunsu domin duk wanda ya aiki musiba aiki ta koma mai wani yawa kai ne yawa li'anna bala domin musiba khida'in da rasu raji'un mai komawa ta ilhim zuwa gare su fa da sai su kunyata fi duniya a cikin duniya bi na illahi nabihi alama abdaluhu da lekar wa ubangiji annabinsa bisa ga abin da sun ka boye wa yu'aqabuna fil akhirati kuma ayi musu horo in alqiyama ta tsaya wa ma yashuruna bawsan annaka an wa darasu ba li anfusihim kan suke koma bi don dojewa gablatihim wato rabkanasu saboda haka ba su iya gane haka to an ce wa ma yashuruna wa shu'uru abinda ake ce ma shu'uru al-ihsas ji ka anna ruju'ud darar khida'i kamar komawai cutar yaudara ilayhim gare su shay'un zahirun abuna bayani kalma hasusu kama abin da ake iya ji la yahfa bai boyuwa illa ala man adim al wanda bai daga ubi wa mashaa'ir al-insan abin da ake ce mashaa'ir mashaa'ir na mutum hawa gabobin sa kunnuwa idanu baki hanci da sunan wa minhu daga gare an ka samu ash-shi'a'u kyankyandi في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض cikin zukatansu akwai شكا akwai shakka akwai nifaki huwa ya rabu shi ke kawo makyarkitar rashin lahiyar ƙuluban zukatansu ayyubu ibuwa yana raunar da ita ta'alluman don raɗaɗi alama ya hutu hu bisa abin da ma ya hutu hu abin da ya kubce musu minar riyasa na shugabanci wa hasadan da hasada alama ya rauna bisa abin da suke gani min sabata amrin rasul na tabbata al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi Yauman fa yawman kullun alamanin manzon Allah ba da tsaya don haka ashe kenan wannan shi ya ƙara musu damuwa cewa al'amari ne bai tsaya ba to ga addu'a fa zadahumullahu marada Allah ya ƙara musu rashin lafiya ma'ana Allah ya ƙara musu rashin lafiya bima anzalahu min alqur'ani ga abin da ya saukar na alqur'ani da kubrihim bihi domin sun kafirta da shi wabi ma ya rauna da abin suke gani min ya amrin nabi na dagawa na yin sama na ramanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa isharati da kuma daukaka zikiri an batonsa, wa ya mil an yurada bil marad yana yiwa ya dauku ana mi da wannan rashin lahiya ma yudakhilu abin da ke shiga mu qulubun zukatansu min al-jumla tsoro hina shahadu lokacin sun ga shaukatal musulmi da ƙarfin musulmi wa imdadin lahi lahum bil mala'ikati da samun ƙari da daɗuwa ga ubangiji ga musulmi da mala'iku wa da kuma jewa tsoro fi qulubil a cikin zukatan katarai sun mai zidullah sannan Allah ya ƙara zalika wannan bi ma yazidu ga abin da ke karawa min nasaratul mu'minina na taimakon mu'mini alal a'da'i akan makiya wa tabassudi kuma Allah ya karawa mu'minin shi hida fil bilad cikin garuruwa a ce wannan gari a kara ga wannan gari wa qila qawluhu wa zadahum Allah marada du'a'un alaihim kamar da muka karanta farko waɗannan mutane walahum azabun suna da azaba alimu mai radadi mulimin mai radadi mai cin jiki mai zarafata da ma kanu don abin sun ka zama yukazzibu da suna kakkaryatawa bita shadidi li nafi wa ibn kathir wa abi amr wa ibn amir ai suna karyatawa annabi Allah annabin Allah wa bi takfifi da kuma takfifi kamar da Allah mai karanta li asimin ga asimi wa hamza da hamza wa kifai ai fi qaulihim amanna wato in ya zama ta takfifi kenan ga abin da sun ka suna karya ga magana su mun imani amma ya ayyata shi da kareta da zuwa manzon Allah Allah gane da shakala ta ta canza ta canza abin nan fassara mafi bismillah wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun to kullun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun to kullun idan mutane sun ka zamo daban-daban ko sun ka zan kala ɗaya za a sa mai sauƙin ra'ayi da mai ƙarfin ra'ayi don haka idan suna waɗannan abubuwa aka samu wasu daga cikin mutanen kirki sun ka zo sun ka ce musu ku bar banda cikin ƙasa wai za ƙila lahum ya an kace gare su aile haula ga waɗanga wato an yi adadinsa ga yukazzibu na ɗin can awai ƙulu ko ku an yi adadinsa ga ya ƙulu wal ƙa'ilu allahu awar rasuli ko manzo awa ba'adul na ko ko sashen mu'minai in ya zan Allah ke faɗa in an ka jidda aya in ya zan manzon Allah ke faɗa in Allah ya umurce shi in ya zan mumine ka faɗa in sun ka ji wa'azin manzon Allah an ka ce musu la tubsidu fil ardi kakku yi banna cikin ƙasa ku bari bil kubri da kahirci wata wiki da kange mutane anil imani ga bari imani bi muhammadin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa tahyijul hurub da motsar da yaƙoƙi wal da fitinoni bi mukhada'atil muslim da yaudarar musulmi wa muwalatul kufar da soyayya da kafirai ku jibinci kafirai ku ba musulmi bi ibshayar asrari ilayhim da watsa sirran musulmi zuwa kafirai wa bi izharil ma'asi da bayyana sabe-saben Allah wal ihanati bid-din da walakantar da addini jama'a muna tare da kuwa to wa innal ikhlal lalle gwabcewa a samu wata nakasa da gwabciya bi shara'i ga shari'o'i wal i'rad jurewa an ha gare min ma yujibu yana da cikin abin da ke wajabtar da alharaja kashe kashe wa khillu kuma yana nakasa bi nizamil alamin da tsarin talikai jama'a muna tare kashe kashe al'umma na kawo eh, bijire ma shari'ar Allah yana kawo kashe-kashe duk tsarin da al'umma suke a kansu kuma yana su gwamci mai ke a abin da ke rana Najeriya bai waruwa tun da haka ake to ya an ce musu ku bayyana haka nan kalu inna ma na hadu musulku lalle mu gyara muka yi bayanan na tsakanin mutane bil mudarata da lallaci ai duk wanda abu da kun ga muna yi mu darata muka yi lallashi na muka yi mu ɗauki hankalin su in kun ga dai mutum ku ban mu ɗai dai walaysa ma nahar alaihi bi fasadin abinda muke akan sa ba bannana ba haza radul lillahi wannan radi na ga mai nasiya ala sabilil mubalaga bisa ga hanya wadda aka kai matuƙa li'anna inna malil lil domin inna ma nan ta zo da lakasari wa inna ma ƙalu zalika sun haɗu wa magana la'anna wa tasawwurul fasada da surati salai don sun surantar da ɓanna da sura gyara don mi lima fi qulubin don abin da a cikin zukatan su min al marad na ciwo kama qala ta'ala kama wa da Allah ya ce aw man zuyyina lahu su'u fara fara'ahu hasanan yanzu kana iya jawo hankalin wanda aka kawata mummuna aiki ne gani a wallahi alau yake daidai na wallahi ba ka iya sai dai ka wahala qala ta'ala radda alayhi ala saurara litambi don halkawa innahu humul mufsidun su hum qannatana walakin la yash'uruna annahum mufsiduna sai dai su ba wasu matsannata bane wa hadha min ablagir raddi wannan ya kai matuƙa ga raddi lissu ina fihi domin zama ne musalifi wata tadirihi da harfai a takidi kuma ya zo da haruwa nuna takidi ala Inna humul musulun walakin la shuruna ala almanziya almunabbaha ala taqiqi ma bada wa innal muqarrara lin nizati wa ta'rif al khabari wa tawassudul fasli lirad ma fi qawlihim inna ma nahnu muslihuna min at-ta'aridi lil muslimin gittawa ga musulmi wasu diraki kuma sun kai istidraki bila kuruna saboda haka wannan yaro sun kai ƙarshe ga kwarewa ga irin wannan daya aiki وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم إذا أنك تيغريس آمنوا كما آمن الناس haba ku ba da gaskiya ku yi imani kamar yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani min tamamin nusi lahum cikin siya gare su wa ma mazariya au kafa wallahu fi nati lil jinsi hmm. wal murad bihi al kamilu fil insaniya wa za qila aminu kama amana nasu hmm. wannan ya nuna su ana musu janci su ba su kai musu kai mutane ba duk wanda yana kallon shirya amma ya ɗauki wata hanya ta daban ba mutunna ba don haka Al-ƙur'ani ya zo ya nemi su jance yana gwada musu ba su kammala ba ku yi imani kamar yadda kammalallun mutane sun kan imani sabon manzon Allah don haka wal muradu bi al fi insaniya al bi qadiyati al aqli waɗanda an masu hankali da mas'ala hankali masu aiki da mas'ala da hankali ta abin nan au lil ahadi kenan mutanen nan sanannu wal muradu bihi ar-rasul wa man ma'ahu abinda an ka na annabi Muhammadu don da an tallaki wal ma'ana abinda an ma'ana aminu imanan maqarunan bi ikhlasin mutamakhiban an shawa'ibin nifaqi ku yi imani imani wanda ya gwamaya da farfarta Allah wanda ya tsintsinta gabanin garwaye garwaye munafunci mumasilan wanda ya daidai imanin ga imanin annasu din can abinda an magana su kalu sai wuce a anuminu kama amana su fahau yanzu mu muna imani kamar yadda jahilai waɗanda ba su nubin komi kwarkwan zakuwa da ra'ayi sai su kan mai muna imani kamar yadda sun kai ai aljuhalu wa asalin sahu asalin wauta alhifat wa aishi wato karancin hankali da kuma tashin hankali huwa ƙidon hilmi Shi ne abin da ya kwantaya da jimiri wala yudlaqu ala jahil sakiti ba a idlaqi ne akan jahilin da ya kawo bakinsa, sa wa inna ma yudlaqu ala salidi ana idlaqi ne ga jahilin da bai kama bakinsa ba ya saki harfi ne wa inna ma safahuhum sun otar da su li itiqadin don kudurin su fasada ra'ayin tsakin ra'ayin waɗanga bayin Allah wata haƙir sha'ani da kuma lakantar da sha'ani bi kaula aka sanin fuqara don mahi yawan su talakawa na ba su da kuɗi ba su da dukiya wa mawali barwana don haka ashe kenan kullun zaka ka iska wanda a irin haka wato wanda a irin haka zai ɗauki mutane a kabilan kamar bilan wa suhaibu da suhaibu ƙala ta'ala radda alaihim fi Allah ya magana a kan raddi a kansu ala innahum huma suha lalle su ne wawaye walakin la ya alamu sai dai ba su yi sani ba huwa ablagu raddi wannan shine ya kai matuƙa ga musu raddi wa inna ma husilatil aya bila ya'lamuna wallati qablaha bila yashuruna li'annahu aktharu ibaqan li zikri safai wato ku duba yadda an kai amfani ga wannan aya nan aka ce la ya'lamuna tun kuma aka ce la yashuruna domin an ka dawo ka'ida ya yi yawa ga ɗibaki ga ambatan wauta wale anna luqufu ala amri dini wa tamyiz bayna al-haqqi wal badili mimma yartaqu ila nazarin wata kukure. ko ba haka ba al'amarin addini shi al'amarin addini tsayuwa a kansa ala amri dini wa tamayyuzi da rarrabewa da alhaƙi wal baɗili tsakanin ƙarya da tsakanin gaskiya da ƙarya to min ma yarka tsuna cikin abin da ke bukata ila nazarin zuwa ga dubi wata makonin tunani sai an tsaya wa amma nifaq wa ma fi min alfitani wal fasadi amma munafunci da abin da a ciki ne na fitina da banna fa inna ma yudruku ana rukuwa sai bi adana tafaduni da ɗan kaɗan nan lura wa ta'ammulin da kula shi ma ya shahidu ga abin da ake fahimta ta yi a ƙawale wa af'alihi magana ta in ya tsaya daga magana ta da aiki ne kana iya fahimtarsa don haka ashe kenan a tsaitsaya ga alamar addini da raja tsakanin ƙarya da gaskiya wanda ke bukata ga ayi nazari a tunani abin da shahi munafuci da kuma banna da addini wannan ba sai an tsaya an yi wancan dogon tunani irin wancan ba na'am wa idza laqul ladina amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون wa laqul ladina amanu qalu amanna waɗannan munafikan masu ɓanna cikin addini in sun kaɗu da masu imani sai ce mu ma mun imani haza bayanin li mu'amalatihim ma'al mu'minina wal kuffar wannan shine bayani ga mu'amalar tare da mu'minai kuma tare da kafirai jiyawa in munafiki ya gamu da mu'minai cewa yake shi ma tare suke yayi imani ya yarda in ya haɗu da kahirai kuma haka mu'amala ce da muminai mu'amala ce da kahirai guda ta wa ma kaddama bayanu li mazhabihim abin da ya gabata baya bayani na ga matafassu ga ko bayanin kudurin suna fala ta karara don haka ba maimaitawa na ba wa asali luku luqiyu khuzibat dammatu listisqali thumma alba'u lintiqa'i sakinati ma alwawi wa hurrikat ahu bi harakati tajanus aw aw wa laqituhu sadartuhu kenan na gamu da shi ma'ana na yi girki kitide wasta kabaltu na hukunci shi wannan ne damuwa wa za halau ila shi shayadin in sun ka zama daga sosai sai shedanun nasu ko a shugabannin su a gabanin su yi yuqalu khala wane ya kadai tafi fulanin da wani wa ilayhi ya zo inda yake in fara da ma'au sun zan daga shi sai shi wa ila ablagu li anna fihi dilalatul ibtida'i wal intihai shi ila wa fi bukhari qala mujahid ila shayadini ashabihim min al munafiqina wal mushrikina shedannun na munafikan Allah da mushrikai intaha min da lani so mau a abashi shayadina li'annahum ma saluhum fi tamarrudihim don su yi daidai da su a cikin taurin kansu wa mun suru kuma suna bayyana da kubrahum kahirtin su wa idza fatihim ilaihim jingina zuwa gare su lil musharakati don su yi tarayya fil kubri da kahiri da munahiki gudana wa isti'aratu isti'arati wal idabatu qarinatun wato wannan idaba qarina ta intaha to an ce shayadi ne wa shaydan al mutamarrid min al jinn wal ins duk wanda an mai taurin kai daga cikin mutane da aljanu shaydani ne wadda wani ko wa nunuhu nunu da aka ce shaydan inda siba wai asaliyatu nuni nai min shadana ba'uda li bu'udihi himi rahmatillahi aw za'idatun koko za'idi na shi nunun nan min shada ma'ana ya kone taraka ya kone qalu sai su ce inna ma'akum munafikai kenan mu muna tare da ku aifi dini ga addini khadabul mu'minina bil jumlatil fi'liyya sai suka yi magana da muminai da jimla iliya wa shaya'i bil isimiya suka yi magana da shaidanu da jimla ismiya al mu'akkadatu bi in ko ba haka suka ce ina ba kun ba la'anahum qasadu bil ula da'wa idatul iman domin su suna niyya da waccan ta farko da'awa ta farar da imani wa bisaniya ta haqiqu sha'anihim tabbatar da sha'anin su alama kanu alai bisa ga abin sun gaba a kansa ai mu muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una bihim mu izgili ina muka yi musu bi izharil imani da bayanar da imani takidan lima qabla li'anna al-mustahzi'a bi shay don duk wanda ka izgili da abu mustahzi bi ya walakanta kina musirro ala khilafi zai zaune akan sabanin wannan abin aw badalun minhu ko ku badala gare li anna ma haqqara al-islama don duk wanda walakanta da musulunci faqad azama al-kufra ya gamba da kafirci shi ba wata magana amma ban da wanga aw istinahun faka anna shayadi da kake shi da qalu lahum sun ce gare su lima taquluna indahum amanna to ku ga mu muna tare dan me in kun zo inda ku ci da amanna Eh? fa ajabu bi zalika sun ka tanka da wannan ai inna ma hannu musa ba ba ya damun kai ba to me aka ce mai istihza'i wal istihza'u istifaf sassartar da abu wasu huriya da izgili da shi yuqalu ana cewa haza ya izgili wasu haza bi ma'anan ma'ana inna ma nushalu muhammadan muna jahilta da muhammadu ashabihi wa nasaru bihim muna izgili da su bi izharin islam da bayan da musulunci faraddallahu alaihi wa Allah musu raddi bi qawli Allah yastahzi'u bihim Allah zai mai kadda wato sakamakon izgilin zuwa gare su yujazihim bi siza'im iqaba Allah zai saka musu da izgilin su azaba kama sun me jaza'an sai kama sun me jaza'a sayyi'atan aw yu'amilu mu'amalatul mustahzi' ko Allah zai mu'amalar su irin mu'amala mai izgili in ma fi duniya ko da duniya min ijra'i musulmi da alaihi na gudanar da hukunce hukuncen musulmai akan su wasu zirajen da jinkirta musu ai musu mememe bi amhalin da jinkirta taya ya qa'u hasu hada fil azab cikin azaba wa ma fil akhirati ko lahira ruya annahu yuftahu lahum ana budawa gare su on finnar suna cikin wuta baban kowa ila jan zuwa ga aljanna wa yasiru su gaugawa na hawo wajen kowa fa idza wasalu in sun kasaru ila zuwa kowa sudda alaihimul ba sai kullu kowa a ce ba ku shiga an ayi musu izgili ko ba ba wa ruddu ila an-nar amai da su wuta wa zalika qawluhu fal yawma alladhina amanu min al-kufari yadhakuna turanna mu'minina sadaqatu eh an bude ya ce ku shigo ku shigo sai sun taso wuri dididin sai a kuble sai mu minasi kawai kala suna dariya Allah ka fara mu ciki waya muddun Allah zai rika su yazidu yana rika su min madda bi ma'ana amhala ay fa innahu yu'addi bil lam wa yadullu alayhi qira'atu ibn kasir wa yamudduhum min amadda wa madda wa amada bi ma'ana wahid lakin akasar istimalul maddi fi sharri sai dai madda wurin sharri yake كوف والامداد في الخيل وام مجاهد معناه يمهلهم الله زي جنك تاموس في دغيان سكن صلك يا كف تجاوز الحد صلك يا كف ابن في الكبر بالدم الداء وكسرها يا ابو هو سنا ايموا يترددون تحيرا والامه ba shi amahuna ba to me amahu abin da amahu sai basira ta gaba sira yake huwa tahayyul shine din muwafil amri da al'amari kal ama kama kal ama fil basari kaman makaho ga gani to shine اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن سوني أنسونك أوكي شريا سونك بأنك باسو قتا اختاروها سنزا بيتا عليه أكي واستبدلوها سنشانزا تبهيدشي أي استبدل الكفر sun ɗauki musulunci sun canza alkubra kafirci bil iman allazi tamakkana lahu wanda yayi tamakkuni cikin su li'an alba tashabul matruk domin bawu tana abuta abin da an ka bari ulaika allazina ishtaru dalalata bil huda muna tare da kuwa hmm. don haka tana abuce da abin da an ka bari a wurin sabbin imani ko ko sun canza imani fidiri bin dalalati da bata Allah shi iktabu wani sun a shi wa asalu shira'i in baka san shira'u ba mi ashi bazalu samani ba da kuɗi lita hasili ma ya talabu don mutum ya sata abin da yake nema min al'ayan daga abin da adda zati fa su'ira sai an ka aro shi lil ira daga bijirewa amma ta makkana min abin da mutum yana da dama gare shi mu'asalan bihi ghayrahu min al-ma'ani kuma an ka sada da waninsa daga ma'anoninsa awal ayani ko ko abin nan ainin sa wala za rashakat isti'ara sai zan isti'ara murashaka bi qawli wa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su in riba aka bida bai riba ba ay ma rabahu fiya ba samu riba ba bal hasiru sun yi asara rasu malin kan dukiyarsu ba riba an kasa duk dukiyar gaba ta bace don mi li masirihim ila an don koma wasu wuta al mu'abbadata alayhi za a dawo da su haraba da. wa ma kanu mutadil kuma in shirya aka bi da to ba biyu ba li duruki tijarati ga hanyar kasuwanci da aka ci riba wa inal maqsuda minha salamatu rasul mal don kasuwanci abin da amman wadan kasuwa ya dauki kaya ne ya sai ya sayo don ya sayar abin da ya sayo shi hita wa riba a samu riba ko ba shi amman wadan kasuwa ba to haulai wadanga laysa lahum ribun wala asmal wadanga an yi asarar duka babu riba babu kan dukiya Allah ya sauƙaƙe walamma haƙaƙa Allah halahu na da kwana to Allah tsare mu Al-Qur'ani mai girma daga bakin Aisha, abdurrahman isa ga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin qurani mai girma insha allah ku a garin nan kebe da kuma ranar juma'a sannan gobe a muna addu'a shine Malam Abubakar Umar sai dai kamar kullum akwai marasa lafiya gida da kuma asibiti ya musu addu'a sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka da wannan suna na kama malam da ke karantar da mu wannan karatu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ka ɗayyaba rayuwarsa ka ɗarraba zari'arsa da zari'ar mu baki ɗaya abubuwan da malam ke karantar da mu Allah ka ba iko aiki da su kuma ka ganar da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tahiyar mala Allah ubangiji ya kai shi lafiya da sauran alhazan baki daya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da muka huskanta na ibadodin layya da azumi da sauran ayyukan hajji Allah ka ba mu lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu nasara da ba mu kammala wannan ibada Allah kuma karɓar muna kwai bayan Allah musulmi ah, maza da mata masu buƙatoci daban-daban musamman waɗanda ke bukata ga layya Allah ka hore muna abin da za mu yi layya isasshe muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya maza da mata da yara Allah ka sauwaƙa musu da masu jinya a tsaye muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala zari'a da ka ba mu Allah ka shirya muna da su ka sanya musu albarka ka hore mu sana'o'i na halal Allah muna roƙonka cikin baiwarka da fallaka wannan ƙasa ta mu Najeriya ka ƙara ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali shugaban ƙasar mu Allah ka ƙara mishi lafiya da tunani mai kyau ka ba shi ikon ba ta aikata aikin da zai zama ci gaba ga wannan ƙasa ta mu musamman arewa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abubuwan da aka tara Allah ka tusa ma wa gwamnati ta yi aiki da abin da talakawa za su ji daɗi su rayu su samu natsuwa a gyara muna halayen ɓatattu. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala karbi ayyukan mu kyawawa kurakuran mu Allah ka yahi yan mu musulmi masu bukatoci daban-daban Allah ka sani Allahumma ina nas'aluka bismika at-tahir tayyiban mubarak بارك wa في أسمائنا وأبصارنا na وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم زدنا إيمانا وتفقها في الدين اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمل آه، الله يساك على قد سيدي